وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wato zadul muslima guzurin mace musulma wanda muke yin sa a munasaban watan ramadana a littafi na biyu kenan da muke bayan tafsiri wanda wannan shine darasinmu na biyu kuma yau muna uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin babi na nawa a'a kin gani ko babi na nawa na uku baki rubuta daidai baka daɗe to ya kika ce biyu ko azumi ya fara bugunki muna cikin babi na uku haka ne ko babin da ke magana kan talabul ilmi wa nashruhu sannan ko mun karanta hadisi ɗaya za mu tashi a hadisi na biyu shi da hadisin ummu salama haka ne na'am malam yace an ummi salama ta radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu salama Allah ya kare yadda a gare ta tace ummu salama mumina ce ta gaske bayan kasancewanta sahabiya bayan kasancewanta iyalin annan sallallahu tana da wani abu da Allah ta'ala ya zaɓe ta kamar yadda ya zaɓi mijinta mijinta na farko shine Abu Salama Abu Salama ɗin nan bawan Allah ne na ƙarshe a cikin sahabbai lokacin da zai rasu lokacin da Allah zai ɗauki rayuwansa ya roƙi Allah wani abu kuma Allah ya amsa mishi bayan ya rasu ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya ce Allahumma khluf li fi dhurriyyati lokacin da ya ga ran shi tana gargara alaman zai mutu sai ce ya Allah ka zaɓi wanda zai maye gurbi na a cikin iyalina ya Allah in na mutu karka sa iyalai nasu tozarta kenan Allah ka kawo musu wanda zai kula da su wanda zai tausaya musu wanda zai jibinci al'amarinsu kaga wannan ya nuna an yi zaman lafiya kun gane ko wallahi tallahi a garinmu garin zaria akwai mutumin da yana zaune tare da wani malamin mu. shi ma ɗalibi ne ana zuwa aka ce mai iyalin shi ta rasu kawai sai faɗi ma Allah su sujada yana gode mishi kwarai saboda bala'in da yake ciki kun gane magana to amma shi abu salama roƙon Allah ya yi ya Allah in na mutu Allah ka kawo wanda zai wakilce ni a cikin iyalaina Allah kai ka wakilce ni ma'ana ka zaɓa musu wanda zai riƙe su da mutunci da girmamawa da tausayi a bayana wannan ita ce addu'an abu salama kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa gidanta ya sallan nafila ita ummu salama kun gane ko to bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai afwan bayan rasuwan mijinta Abu Salama manzo Allah sallallahu alaihi ya je mata ta'aziyya sai ya ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi zamu koma sai ta faɗa ya ce ki ce Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan jarabawa da ta same ni sai ta faɗa sai ya ce ki ce wa akhlif li khairan minha ka musanya min da wanda ya fi wanda na rasa alkhairi sai ta faɗa bayan ta faɗi wannan na ukun ne sai ta ce aiko wani miji ne fa abu salama ma'ana tana ganin duk cikin sahabbai kamar ba wanda ya kai mijinta a yanda ya kula da su da yanda yake kaunansu kun fahimci magana to bayan nan a takaice annabi sallallahu alaihi sai ya aika bayan ta gama idda yace ce a gaya mata yana neman ta da aure kun ga ko abu biyu ya faru na farko shine Allah ya karɓi addu'an mijinta don Allah ya musanya da wanda sama da ƙasa bata ɗauki kaman shi ba haka ne sannan na biyu da ta ce wani miji ne ya fi mijinta to ta ga wanda ya fi mijinta fan cika duniya in ji yara malala gashin dukiya an gane ko to shine annabi sallallahu alaihi ya aure ta kafin kuma ku ga imaninta da ya aika yana neman ta da aure sai da ta ce to yanzu tana da ɗiya haka za ta ɗauko yarinyar da ba nashi ba ta kawo mai gida saboda galibin maza ba sa son wannan sannan sai na biyu ta ce da shi fa kar ya rinka ganin ta a hijabi da niƙabi akwai shekaru kar ya zo kila yana tani ya auri budurwa ne ba budurwa ya aura ba sannan na uku ta ce mishi akwai abin me shi ah, a wannan kan <laughs> ko ban faɗa ba kun san shi akwai kumallon mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko menene complaint ɗinta Yaya? annan sula sai ce an aure su ne an aure ki ne don a tausaya musu na biyu shine ta ce me shekaru ya ce mun girme ki mu ma ba yara ba na uku kishi ya ce to wannan ba hannu na yake ba amma zan roki Allah zai cire miki kuma haka ya faru duka ukun sai da Allah ya tabbatar da su to ummu salama ku duba imanin ta fa kai yanzu a ce annabi ya zo neman aure haka shawara aka yi ma'ana har wata ta tunanin cewan wai ta ce kaffa ya cutu ai koma mai adaidaita daga baya ko ba haka ba ne to amma ita saboda imani ta faɗi wannan magana to ku ga albarkan da Allah ya ma rayuwanta shine cin karo da hadisanta Allah sai ya sa an batanta inda ba za a manta ta ba har a tashi alkiyama ga ɗaya daga ciki ba ta taɓa zuwa unguwar dosa ba yanzu shekaran dubu da wani abu da mutuwa amma ga hadisanta ana karantawa saboda Allah ya rayar da ita a gidan da gidan ilimi ne gidan da gidan addini ne inda dukiya Abu Salama ya tara tun a zamanin sabai da kudin ya kare amma da yake ilimi ne sai gashi Allah ya kawo su hannu. Allah mu ma ka bamu mai albarka to ummu salama take cewa qultu ya rasulullahi ni da kaina na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam nace da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashaddu ashaddu safara ra'asi ni mace ce wanda nake daure wato safara ra'asi shine ash-sha'rul mansuj kun gani ko gashi na wanda yake yake sauka ma'ana tana da gashi mai yawa takan kitse gashinta kuma ta tattare shi kamar yadda kuke ta kitse shi kuma ta fakin dinsa afa an quduhu li ghuslil janabati yanzu duk in zan yi sallar in zan yi wankan janaba kun san babin da ake magana kan ilimi ne ko tana fatawa yanzu tana neman fatawa in zan yi wankan janaba afa an kuduhu sai na warware wannan gashin na tsefe shi da irin kitsan da na yi kila ma zanen yawo ne kamar da malam kabiru gombe ke cewa ko <laughs> wannan kitsan da za kun yi shi yan kananu yanzu duk sai an kwance shi idan za a yi wankan janaba qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi ce a a in dai wankan janaba ne afa an kuduhu din can ga ya fassara ya ce ahulluhu wa ubtilu nasjahu zan warware shi sannan in ɓata duk kitsan ma'ana in tsefe shi in warware shi zan tsefe shi ne in taje shi kaman haka sai ce ina ma yakfiki idan kin zo wankan janaba batun dai ruwa ne in ce yasa kike tambaya zai shiga ko ba zai shiga baya batun sa ruwa a kai mutum na da kitso sannan zai wankan janaba ya ce ina ma yakfiki yana wadatar da ke an tahfi ala ra'asiki thalatha hasayatin wato da ki sanya ki zuba a hannunki ki kamfaci ruwa a hannunki ki haɗa hannuwanki biyu kamar yadda jiya muka yi misali ki kamfata so uku ki sa a mene a kanki duk da za ku ga a gaba suna maganan ba a so mutum ya zuba ruwa kai tsaye a kansa zan iya sa shi mara ko rashin lafiya to mutum na iya sa hannunsa a ruwa mace ta cuccuɗa cikin gashinta saboda kafan gashin ya zamta mu saƙon cewa ruwa na zuwa yadda ba zai cutar da kai ba daga nan sai ki ɗiba tafin hannunki so uku ki zuba a kanki idan ba da hannu za ki amfani ba kamar yadda na faɗa sai ki amfani da abin da za a iya kamanta shi da in kofi ne za a iya kamanta cewa ba zai ɗauki ƙasa da tafin hannunki na ruwa guda uku ba an gane ko sai ce thalasa hathayatin ya fasara hathayatin ɗin a ƙasa ya ce jam'u hathiyatin jam'i ne na kalmar hathiya wa huwa mil'ul kaffaini in aka ce hathiya kuwa shine yanda ne muku bayani yanzu mil'ul ne. ki cika tafukan hannayenki guda biyu min ayyi shay'in da dukkan wani abu domin ba sai ruwa kaɗai ake amfani da tafin hannu ba kaman zakatul fitir na Zakan kono kun san shi ma ai aka ce mudin nabi shine tafin hannu guda hudu ko na mutumin da yake da tsakatsakin hannu hannuwansa ba ƙanana ba kuma ba manya ba to shine da aka ce hafiya din yana ɗaukan kamfatar ruwa ko hatsi ko wani abu duk abin da za a ɗibe shi cikin tafin hannu ɗaya ko dabino ne ko wake ko kila gida da tafin hannu kuke awo zai iya yiwuwa to duk abin da za ka cika hannunka guda biyu da shi shi ake ce mahafiya an gane ko kana yi yufi ina ne wannan ba dan bane ko na fassara shi ayi shay'in kana kowane irin abu ne anan ya kare to shine sai ce thumma tufidi alaiki alaiki ilma, daga nan sai ki kwarara ruwa a kanki wanda bayan kin riga kin zubawa uku din nan hurina daga nan sai ki tsarki imam muslim ne ya ruwaito shi to a ƙasa mala ce tufidi yana nufin tusibbina tufidi din nan tufidina yana nufin tusibbina ki kwarara ruwan bayan kin riga kin yi wancan guda uku din saboda ba zai wannan zai hana ruwan ya cutar da ke wanda zaki zuba daga baya to ga wata fa'ida mai muhimmanci a nan da malam ya kawo mana ya ce zahabal jamhuri ila annal mar'ata la yajibu alaiha naqdul sha'ari sha'ariha almansuji illa idha kana alma'u la yasil ila asli sha'ari malaman fikihu wanda suka fi ƙarfin dalili na hujja na ilimi sune aljamhur sun tafi akan cewa annal mar'ata lalle ita mace la yajibu alaiha baya zama wajibi a kanta naqdu sha'riha al-mansuj da ya zamto ta warware gashinta wanda ta kitse shi kitson da mace ta yi sun tafi akan cewa ba sai ta warware shi ba illa idza kana al-ma'u la yasilu ila ila usuli sha'ri sai dai idan ruwan ba zai kai asalin tushen kanta ba kila in ta zuba ba zai kai asalin fatan kanta ba zai taba ba wani yana magana akan abin da ya shafi wankan janaba ne fa kun gane ko zai magana gaba kaɗan kila ya kawo maganan shi kuma wankan haida da nifasi yana da bambanci akwai fatawadda wasu malamai ke kanta wanda ba wannan ba dalili kuma shi ne shi janaba zai iya waya ta faruwa da mutum akai akai to a ce kullum a tsefe a kitse a tsefe a kitse zai zamto akwai wahala kuma Allah na cewa ma ala alaikum fi dini min harajin ba a sanya muku kunci da takura addini ba shi yasa anan sai malamai suka ce ba sai ta warware kan ba sai dai idan ruwan ba zai kai cikin kai ɗin ba wanda kuma galibi yana kaiwa ɗin fayajibu hina idin naqdahu idan har ruwan ba zai kai kanta ba to a irin wannan lokacin sai zamto wajibi ne sai ta warware kitsan da yake kanta da sharaɗi ruwa ba zai kai ba wa ba ahmad imam ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama ya tafi akan fahimtan cewa ila naqdihi fil haidi za a warware wato gashin ne idan haila ne kaga wannan galibi kila so ɗaya ne zai faru da mace a wata wata ma kila fiye da wata ɗin to shine ya ce haila shi wannan za a warware saboda so ɗaya ne a wata dama ke ma ɗin kila duk sati wata take yin kitso dunal janabati amma ban da janaba <clears throat> saboda an ce a yi a janaba akwai takurwa. akwai ɗaura ma kai nauyi da yawa li hadisi a aishata kuma imam ahmad ya faɗi wannan magana ne yana mai dogaro da hadisin na na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala laha lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce wa nana Aisha wa kanat ya faɗa mata wannan magana ne a lokacin da take cikin jinin al'ada ya ce da ita in qadhi sha'raki idan kin tashi yin wankan jinin al'ada ya yanke miki to ki warware gashin kanki wagtasili daga nan sai ki wanka kun ga anan an samu umarni hadisi ya zo yana nuni a kan haka ya ce rawahu ibn maja ibini maja ya ruwaito sannan na taɓa karanta fatawar malam abdulaziz ibini bazin shi ma haka wannan ita ce fatawarsa cewa mace idan haila ne to ba wajibi ba ne sai ta warware kanta amma idan jinin al'ada ne ko na haihuwa ya zo mata to wajibi ne za ta warware kai saboda shi wancan yawan faruwan shi zai janyo sauƙi a cikinsa wannan kuma tazarar da ake samu shi yasa ake ɗagawa kamar mace da take za mu karanta a gaba kamar mata ne da ake umurtansu su rinka rama azumi amma ba umurtansu su rama sallah don aka ce a rama sallah wata sai te kwana goma sha tana mene tana tana al'ada yanzu kaga idan mace te kwana goma tana al'ada za ta rama sallah sai ta yi sallah 172 haka ne to kullum goma sha raka sha bakwai ake raka sha bakwai ake yi 17 so goma ko ɗari da saba'in ne kuma gashi ba tsayawa sallan za ta yi ba wata ma za ta shigo ci gaba za ta yi to shi yasa sai aka ɗauke wa ma ja'ala alaikum fiddin min harajin amma shi azumi yana da yalwan lokaci wata ne fa'iddatun min ayyamin ukhar kana da ayyamin ukhar wasu lokutan da ba azumin ake yi ba an baka dama karama su a ciki mun gode ma Allah da ya kawo mana sauki a cikin addini hadisi na uku malam ya ce wa ana aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha allah ya kare da a gare ta ƙalar ta ce kuntu agtasilu ana wa Nabiyu sallallahu alaihi wasallama min ina in wahidin min janabatin kuntu na kasance ni na na aisha agtasilu ina yin wankan janaba ana wa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan wankan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke yin sa min in wahidin daga wato ƙwarya ko akushi ko bokiti daga dai abin zuba ruwa guda ɗaya min janabatin kuma wannan wankan da muke da shi na janaba ce wannan ya halasta a musulunci ko yi tare ko wani ya ya rage ma wani sauran ruwa ɗin domin wata daga cikin iyalan annan sulasulan ta taɓa yin wankan janaba da ta fito manzo Allah sulasulan shi ma ya shiga zai wanka sai take cewa ya manzo Allah wannan ragowar ruwan da ne wanka da shi ne sai ce subhanallahi ai mumini baya yin najasa mana ya halasta a yi amfani da ragowar ruwa ina fata an fahimta so wannan hadisin ma'anansa a a sarari yake duk da malam da ya kawo ce min ina in wahidin daga ƙwarya ko ko ko ko mu ce bokiti guda ɗaya ko a makamancin wannan ai abin da take nufi shine ni min aljanaba fi waqtin wahidin suna yin wankan janaba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwano guda ɗaya a cikin bokiti da ruwa ɗaya wa fi makanin wahid kuma a wuri guda ɗaya wani malamin mu yace wannan hadisin duk zaman gidan haya ya hana a aiki da shi <laughs> an fahimta ko to Allah ya sauƙaƙe kuma ya bada yanda za a yi ya azurta kowa da nashi <clears throat> ya suke yi malai ce yaghtarifani min ina'in wahid suna kamfatar ruwan daga asalin kasko guda ɗaya hatta ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam har wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi mana na Aisha wasa saboda ya sa ta farin ciki yakan ce da ita da ili alma ki bar mun ruwan mana ki bari haka nan kin cika ɗiba da yawa wata kulu da'ali a'a kai dai ka ci girma ka bar mu takan ce da shi haka sallallahu alaihi wasallam qala an-nawawi imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya faɗa fi fawaidi hadhal hadith a lokacin da yake kawo amfani da fa'idan da ake samu a cikin wannan hadisi yake cewa inna li kulli min az ni an-nadhr ila aurati sahibihi eh, eh, an samu iko ya halasta ga dukkanin waɗanda suke ma'aurata ne su dubi zuwa ga al'aurar junansu illal farja nafsahu sai dai asalin al'aura na asali fafihin khilafin shi wannan malamai sun yi saɓani fal amma a cikin sabanin sun an ce a ɗauki ɗaya wanda ya fi inganci annahu makruhun abu ne wanda makruhi ne ba a son haka ɗin amma in ya faru babu zunubi a kansa waƙala qala sahibu fathil bari ibn hajar al asqalani shine yake da fathul bari shi ya rubuta fathul bari sharhi ne na littafin sahihul bukhari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a fi hadithin ma yu'ayyidu nadhra rajuli ila aurati zaujatihi. ya zo a wani hadisi na manzan Allah banda wannan da muka karanta fi hadithin ai fi hadithin ma a wani hadisin na daban abin da yake yu'ayyidu yake karfafa nazarin rajili, mutum ya dubi ila aurati zaujatihi zuwa ga al'auran matarsa wa aksihi da haka ita ma ce dubi zuwa ga nashi wa huwa ma rawahu ibn hibban wannan hadisin ko shine hadisin da ibn hibban ya ruwaito min tariqi suleiman bin musa daga ta hanyar suleiman ibn musa annahu su'ila anir rajuli cewa yayi tambaya dangane da mutumin da yanzuru ila farji mur'atihi ya dubi zuwa ga al'auran iyalinsa faƙala sai yake cewa sa'altu ata'a ni na tambayi ata ata din nan tabi'i ne faƙala ata din ya ce sa'altu aishata ni ma na tambayi na na aisha kun san duk yawancin hadisan ibada na cikin gida za ku ga duk mata ke ruwaito su shi yasa yake da muhimmanci a koyar da mata saboda akwai matsalolin da in ba su din ba to ba wanda zai iya koyar da su yadda ya kamata kaga wancan hadisin ummu salama yanzu kuma na Aisha ake fada in ka je gaba za ka ji Zainab a ciki to da haka za ka yi ta gani su maimuna da mun fada halati maimuna mun karanta hadisin ta jiya to kaga wannan yana kwadaitar da mata ku yi karatu ku yi ilimi an san mata da fiqihu ne ba da tiktok ba ko ba haka bane Yau, an san mata da hadisi ne kaga zaratan mata nan duk cikinsu ba wanda ta je Ahmadu Bello University amma ta je University Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwalinta baya karewa daga shiga ofis ga su can a kabari kila ma ƙasa ta ci jikinsu amma ga su a raye a nan a cikinmu ba abin da zai raya ka a bayan mutuwan ka kamar ilimi sau da haka don Allah ku dashi ku yi karatu abu biyu ya kamata mata a taimake su su ma su taimaki kansu a kai ilimi da sana'a waɗannan abubuwa ne da ya kamata a basu muhimmanci a rayuwa kuma muna samun ƙalubale mai yawa ana barin wasu waɗanda ba mu ba suna kama wasu wurare da a very sensitive a cikin rayuwarmu a irin wannan zamanin za ka ga mutane na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zagin sahabbansa suna cin mutuncin sayyidina abubakar da umar amma sai ga sun zo dandazon unguwan da ba su ne suke da karfi ba su buɗe wani abun da kowa kuma wanda ba su ba yana ta bi yana ta shiga da wani dalili ina namu suke ina kishin masu dukiyanmu ina ilimin matanmu da suka yi karatu a nan garin kaduna muna da wannan kalubalen muna da wannan kalubalen akwai unguwar da aka buɗe midwifery da wane ne da sauransu ɗin ba za mu tallata sau shi yasa ba za mu kama sunansu ba amma cutarwa suke zagin sabai suke da illata addini kuma suka sa abin da tsarin da mutanenmu sai bi suke ta yi suna ta shiga suna ta shiga suna ta kwashewa to ina namu suke Allah shiryar da mu to shine anan yace na tambayi na na Aisha radiyallahu anha fa dhakarat hadha alhadith sai ta ambaci wannan hadisi na cewa suna yin wanka tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin kwano guda bi ma'anahu kuma ta ambace shi da ma'anarsa kamar yadda ni ma na karanta muku kuka ji wa huwa nassun fil mas'ala don haka wannan hadisi nassi ne magana ne na wahayi don gane da wannan matsalan cewan shi nassun fil mas'ala ya nuna cewa hadin mutum ko kiyasi ba zai taba tayar da shi ba tunda Allah ne ya faɗa annan sallallahu alaihi ne ya faɗa to yanzu ba a buƙatar magana kowane mutum jama'a muna tare sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani alhaidu wan nifasi ne babi na nawa na hudu a yi haƙuri nima na rubuta babin da zai magana akan alhaid haida shine wani jini da yake zuwa daga mahaifar mace lokaci bayan lokaci domin ya tsarkake mahaifan daga dukkanin cuta sannan kuma ya kubutar da ita daga wasu hukunce-hukunce na addinin musulunci na saki ko na aure idan mace ta rabu da mijinta ko mijinta ya rasu za ta auri wani mijin ana bukata a san ba a cakuɗa jinsi ba an ɗauki haƙƙin wani an kai gidan wani yana daga cikin fa'ida da hikiman da ya sa mata kaɗai ke haida ban da maza su dama maza nauyi a kansu yake an riga an sani ba su suke haihuwa ba da namiji yana haihuwa shi ma da ya rinka haila saboda a samu tsarkake asali da nasaba da dukkanin sauransu Allah ya sa mu dace wan nifas da kuma asalin wato jinin haihuwa an nifas shine jinin haihuwa alhaid kuma shine jinin al'ada da yake zuwa mamace bayan ta kai wani mataki na rayuwa malam ya ce an mu'adata kun ga dai yau duk kasuwan mata ce ko amma fa ba kasuwan kawo ba kasuwan mata ta hadisi eh, ina so ne duk ku fushi kuma ku fara tattara hadisai kuna rubutawa Allah ya muku albarka mu'aza Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce sa'altu aisha ta na tambayi na aisha radiyallahu anha faƙultu nake cewa da na aisha ma balul ha'idi wai me ya samu mai haila ne menene laifin mai haila wani laifi mai haila ta yi taqdis sauma da aka ce ta rinƙa rama sallah wata rinka rama azumi wala taqdis salata amma ba ta rama sallah kun ga ta wakilce ku taimaku tambaya wannan tambayan duk mace a duniya tana buƙatar sanin amsansa haka ne ko ba haka ba ne to sai ta faɗi wannan ta ce me yasa mata mu ake cewa mu rama azumi ba a cewa mu rama sallah kaga wata fa'idan shine anan shine fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun in baka san abu baka tambaya kakkai shiru mun ji addu'an da nana Aisha jiya a karatu tema matan Madina ko tace Allah ya musa albarka saboda me kunya bai hana su sanin addini hanya aljanna ba batun kunya ai malam karshen ƙauyanci da kunya a ga mutum a wuta ko ba ku yadda ba yawwa birnanci kuma shine ka kwafsa a gyara ka wuce aljanna dama dole ka kwafsa da nan adam kake Allah shike da kamala ai duk laifin da mutum zai yi ya zo ya wuce lahiya lau a ce ya je aljanna shine ɗan birni ba ku ga wancan sahabin <laughs> mutumin ƙauyen da ya zo masallaci ka duba ka ga duk faɗin garin madina ba inda ya ga dace fitsari sai a masallaci masallaci fa ya zo kuma a masallacin kamar fanan ne muna tafsiri wani kawai wata kawai ta tsaya ta fara boli a can wurin don girman Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun riga sun san wahalan da suka sha da kuɗin da aka tara na siyan filin da wahalan ginin da aka sha da mai kawo katako da mai itace da wanda hannun shi ya bororo kila ma da wanda ya ji ciwo duka sun gama gyara masallaci wani ya zo yana fitsari sabai suka tashi wai hak wasu na zara itace wasu na zara takobi za a riko shi a guje annan sulasa ya ce ku kyale shi ku tsaya ku tsaya kowa ya tsaya ku kame ku tsaya inda kuke duk suka tsaya hikiman farko shine inda ya fita a guje idan a wuri ɗaya ke fitsari yanzu sai fitsarin ya bi masallacin kusan wuri goma kun fahimci magana sannan kuma na biyu ya ce ku bar shi ku kyale shi ya nuna cewa wanda bai sani ba da lallashi ake fahimtar da shi sai da ya gama bawalin sai ce ina masu fushi da fushin wani ma'ana waɗanda suke so su zane shi ya ce ku je ku ɗibo ruwa guga ku zuba a wurin sai ƙara ba su wani ilimin sai nuna maka duk fitsarin da mutum ya inda an zuba ruwa guga ɗaya complete a wurin ko ana ganin alaman fitsarin ba na jasa ba ne za a yi ibada a wurin kun fahimci wannan ko ko kuma idan ya daɗe a wurin ko ba a sa mai ruwa ba in ya daɗe har ya zamto tasirin shi ya tafi ko da ana ganin alaman shi amma ba iya jin zarnin a gane fitsari ne ko kuwa manja ne ya zuba a wurin in dai ba tasirin kwata-kwata shi ma za a iya ibada don mun karanta da ku na san sai dai kun manta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi da suka bar shi ya gama sai ce bawan Allah nan fa masallaci ne ba abin da ya dace da shi banna ambaci Allah a yi sallah a ciki kun fahimta ma'ana karka ƙara yin haka don Allah cikin lalama ya kalli waɗancan masu hushin abin ya yi masa daɗi sai ce Allahumma rahamni ji wani ƙauyancin na biyu ga annabin da shi yasa aka yafe maka kana ce maimakon shi ka fara bai salati sai ce Allahun marhamni Allah kai mun rahama warham Muhammad sannan shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi kai masa rahama kaga irin kaman wani shi ya fi annabin nan sai ya kalle sai ya ce wala tarham ba'dana ahadun bayan mu biyu kakkai ma kowa rahama a rufe kofan <laughs> yadda suka so su buge ni su ma a buge su wanda Allah su sai ce kai kai kai kai kai haba ba Allah za mu da aljanna daga ni sai kai mutum ɗaya ma an ba in duk duniya Allah zai ba kowa aljanna wallahi ba za ta kare ba Allah ce ardu hasamawati wal ard ta ya kai sammai da ƙasa aljanna baka ji dan uwanka a ciki ba ai ba za ta yi ma dadin zama ba shi yasa Allah ce alladhina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatahum in aka samu dan Aljanna da ya shiga aljanna ta daya wani ya shiga ta takwas mai darajan Allah zai ce ayi upgrading din na dayan duk su je su cimma dan uwansu a sama ba kuma wa ma alatnahum min amalihim min shay ba na shi za a dauka a basu ba nasu za a basu mai abun ne yake magana wadatar ta fi ƙarfin tunaninka to mu ma Allah yanda muka yi wannan fadancin Allah ka sa muna gida aljanna Allah sa in tuna muku wannan hadisin amma ka a tambaye ni fatawa aljanna raina zai ɓaci <laughs> Allah ka yafe mana to shine mu'aza take cewa na Aisha qalat tace da ita a haruriyatun anti a haruriyatun anti ke haruriya ce to ga ina ƙasa mala ya ce haruriya wannan haruriya din nisbatun ila harura'u an jingina shi ne jinginawa ne zuwa ga harura'u wannan harura'un kuwa hiya ƙaryatun wani gari ne ko wata unguwa ce da ke gefen madina kun fahimta ko wani ɗan ƙaramin gari ne bi a biƙurbil kufa wanda ke kusa da garin kufa harura wani gari ne da ke kusa da garin kufa biha ta'ifatun a cikin wannan garin akwai wasu mutane minal khawarij daga menene khawarij khawarij su ne mutanen da suke cewa duk wanda ya taba yin zunubi ko so ɗaya ne sai ya shiga wuta kuma zai dawwama ba zai fita ba kun ga wannan kuskure ne an fahimta ko eh, wanda suka rinka kashe mutane a garin nan kaga an kama mutum yana kaza a ce ai imanin shi bai yi ba a yanka shi a kashe ko a harbe kaga duk sifa ce ta menene khawarijanci Allah ya shirya da mu to su suna cewa wanda yake sahibul kabira wanda yake aikin zunubi kabira to zai dawwama a wuta ba zai taɓa fita daga wuta ba to jin yadda ta zafafa da tambayan nan sai ta ce ke ke ma daga cikinsu kike ne su malam ya ce yujibuna alal ha'idi daga cikin mummuna su shine suna wajabta ma wadda take cikin jinin al'ada as-salat cewa sai ta yi sallah ya za a ce mutum ya zauna kwana bakwai ko goma baya sallah ko tana jini te sallah a'a ubangijin da ya halicce al'ada shi ya ce katte sallah shikenan kun fahimta da ya ce ta yi sai ta yi amma burgewan shine da ya ce kar a yi kawai kar a yi to shadda take jinin al'ada cewa sai ta yi sallah a fashabbahat aisha tu mu'adha ta bihim fi dalik sai na aisha ta kamanta mu'adha da su saboda ita ma ga nan tana nema kamar tana so ta ce to mata ma yanzu su ma a sa su rinka rama sallah mana su da ma aqidan su ko mace na al'ada za ta yi sallah shine kuma ta tana cewa me yasa mata ba su sallah in suna al'ada kaga dole kai tunanin cewa ko tana cikin masu wancan fahimtar ina fata kun fahimta to shine sai malai ya ce ajma ulama malamai sun yi tarayya akan cewa annal ha'ida cewa wanda take jinin al'ada Wannu Fasa, da wanda take cikin jinin haihuwa la yajibu alaiha qada'us usala ba wajibi ba ne sai ta rama sallah illa saum azumi ne kaɗai. aka ce za ta rama kun gane ko Ƙila. wasu malaman suka ce wal hikmatu fi dalika hikiman da ke cikin dalilin da yasa aka ce a rama azumi kar a rama sallah anna salata kathiratun sallah tana da yawa azumi kaga ɗaya kake ɗauka da ka kai sunan shi ɗaya amma ita sallah ɗazu mun yi an jima za mu an jima za mu ƙara wata an jima mu ƙara wata an jima mu ƙara sannan mu kwanta mu bacci kila ma kan asuba mu tashi mu ƙara kathiratun tana da yawa ba a yin azumi fiye da ɗaya a yini ɗaya jama'a kuna ganewa don Allah sannan kuma mukarriratun ana yawan maimaita ta fa yashqu ala qada'uha dan haka nan zai wahala a ce mutum ya rama sallah zai zamto akwai wahala yaushe za ki huta yaushe kuma za ki je ki sada zumunci yaushe za ki kasuwa yaushe za ki je ki ki wani ɗawainiyan sai zamto gaba ɗaya rayuwar sallah kenan mace za ta yin aka ce haka bi khilafi saum amma saɓanin shi azumi fa innahu domin shi azumi yajibu fi sunna yajibu fi sunnati marratan wahida yajibu fi sanati ana wajabta ma mutum yin sa ne fi sanati a shekara marratan wahida so daya kamar yanzu dai da muke yi gashi mun dace da hadisin mu yanzu so ɗaya muke da an gama Allah ya ce shaharun shaharu ramadana bai ce ashkuru ba shaharu wata ɗaya ne da an gama shi shikenan ba za a ƙara yi ba sai wani lokacin to shine nan sai mu koma wurin hadisin sai ta ce ke a kultu sai mu'aza ta ce lastu bi hururiyatin ni ba daga hururiya nake ba walakin ni as'al sai dai tambaya nake A na ba irin tasu bane ni mai neman ilimi ne ba mai tawili wa hadisai ba ne ƙwalat sai da na'isha ta ce kana yusibu na zalika ya kasance yana faruwa da mu mene haila din jinin al'ada yakan zo mana fa nu'maru bi qada'is sam sai a umarce mu murama azumi wala nu'maru bi qada'is sala amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cewa murama sallah Don haka haka abin yake kije ke ma ki riko da wannan shine shirya muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim suka ruwaito sai na gaba hadisi na biyu a babin an abdullahi bin sa'adin ko daga abdullahi dan sa'ad kala ya ce radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi an mu'akalatil ha'idi menene hukuncin cin abinci da wanda take haila a ci abinci tare da ita a plate ɗaya a kwano ɗaya duk wannan tambayan suna yin sa ne saboda sun san akwai masu aƙidan cewa ba a yin haka kun fahimci maganan kuma tun a zamanin su har yanzu akwai waɗanda ba za su rasa wannan fahimtar da aƙidan ba to a ƙasa yana ga an sauke lamba da ya ce mu'akalatil ha'idi cin abinci tare da mai haila ne ce ai abin da ake nufi akulu ta'ami ma'aha a ci abinci tare da ita saboda su a lokacinsu, in mace na haila ba za a shimfiɗa na farko ba za a ci abinci da ita ba na biyu ba ma za a zauna da ita a gida ɗaya ba akwai gidajen da ake tara masu haila kawai da an gama ci a gidan kawai jinin al'ada take ita da komawa gidan mijinta ah, har sai bayan ta gama jini wai kuma waɗannan su ne a yau suke koyi da su suna ganin musulunci ba wayewa ba ne ina fata an fahimci magana annabi sallallahu alaihi shi ya dawo da mata shi ya umarni komai da su ya fice in banda kaza banda kaza banda kaza so Allah shiryar da mu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi wakilha ka ci abinci tare da ita matarka ko yarka ko kanwanka ko yayarka ko guggonka ka iya cin abinci da ita a kwano guda ɗaya ga nan wakilha ya ce kuli ta'ama ma'aha ana nufin ka ci abinci tare da ita fala haraja fi dhalika babu wani laifi a cikin wannan Allah ya halasta jama'a muna tare to mu je hadisi na nawa na uku an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu annal yahuda kanat to ga dalilin da zai sa ku kara fahimtar dalilin tambayan da aka yi ma'annan sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi ibn sa'ad din yayi annal yahuda kanat lalle yahuda sun kasance dama yahuda yanzu muka ga makaranta su a tafsiri haka suke tun annabin musa suke wahal da jama'a har zuwa yau har gobe ga sunan suna ta kashe mana yan uwa a Palestine kuna gani su kashe yaro su kashe mace su fasa kan yaro da bindiga su zuba jinin alade akan alkur'ani duk ɗabi'ansu ne haka suke haka suke yi to ce yahudawa sun kasance idza hadat minhumul mar'atu idan wata mace ta yi al'ada daga cikin su akhrajuha min albayti sai su fitar da ita daga gidan gaba daya ba ma batun wai daki daya ba a'a ta ma bar gidan ne walam yu'akiluha kuma ba sa cin abinci tare da ita shine ga ya sauke a kasa yace lam yu'akiluha ma'ana lam ya'kulu ma'aha ba sa cin abinci tare da ita walam yusharibuha kuma ba sa shan abin sha tare da ita shi ma ya fassara ce walam yusharibuha ai ma'ana lam yashrabu ma'aha ba sa sha na abin sha tare da ita walam yujami'uha sannan kuma ba sa kwanciyar aure tare da ita fil a gida daya shine anan yace shi ma walam yujami'uha shine lam yajlisu ma'aha ba sa yin tarayya da ita a gida daya ma'ana ba sa tarayya da ita a gida daya ba yana nufin jima'i ba ne au yaskunu ma'aha fi baitin wahid ko kuma su ba lam yajlisu ma'aha ba za su zauna ko da zaman hira ne tana wurin ba suna wurin kun fahimci magana ba za a yi hira da ita ba ba za a yi magana da ita ba a ce wai eh, ana zaune nan wata mai jinin al'ada tana nan a'a ba za haka ba au yaskunu ma'aha fi baitin wahid kuma ba za su zauna tare da ita a gida ɗaya ba sai dai ta fita ta bar gidan kaga wannan ya zama dabbanci ko dabba ba ta irin wannan fasu'ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukunci wannan abu da yahudawa suke yi fa anzalallahu magana ta wuce ƙasa sai gashi Allah ya saukar da aya da kansa yake cewa wa yas'alunaka anil mahid suna tambayanka game da haila al mahid anan malamai suka ce suna tambayanka game da shi jinin wasu suka ce ana tambaya game da hukuncin wanda take yi wasu suka ce ana tambayan ka game da mu'amala da wurin da jinin yake fita duk yana ɗaukan ma'anan mahid Allah ta'ala ce kul ka ba su amsa ka ce da su huwa adhan cuta ne shi jinin al'ada cuta ne ma'ana ana wanke mahaifan mace ne shi yasa in tana yi da wuya ta iya ɗaukan juna biyu ma ana ma gane ta ɗauki juna biyu ne kamar an kaga ta yi missing period misali duk mun san wannan sai Allah ta'ala ce fa tazilun nisa ko ƙaurace wa mata Filma a yayin da suke haila ko ku ƙaurace ma wurin da suke yin haila da shi kauracewa ba yana nufin ku kore su kar ku ci abinci tare da su ba a'a ma'anan fa tazilun nisa kar ku yi mu'amalan auratayya da su ila akhiril aya har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗa aya fa qala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ba Anas dan Malik amsa yake cewa jami'uhunna oke can almahid gani ya ce alhaidu au nan eh, zama tahu ya sa amma zama na hu ne an fahimta kun ga wurin da ya sauke alhaidu a ƙasa an ga wurin ko ni na wannan zama tahu ya sa na kuma haka ne to zaman hu ya kamata lokacinsa suna tambayin ka game da haila da kuma hu lokacinsa kun ga anan akwai abin da ya kamata a sani galibi mata sun tafi akan cewa jinin al'ada ya wuce kwana goma sha shida mace za ta yi komai ba haka ba ne kuma hadisin ummu atiyya wanda ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na na aisha wanda sun kama hanya su je aikin hajji da annabi sallallahu alaihi jinin al'ada ya zo mata hadisi yana nuni akan cewa mace idan dai matukar jini na nan da take gane cewa wannan siffan jinin na al'ada ne ko kalan shi ko ra'ihatuhu odo ɗinsa ƙanshinsa au launuhu ta ga alaman cewa wannan ragowar na al'ada ne ko kaza to ba za ta tsarki ba ba kuma za ta ibada ba sai ya ɗauke za mu zo mu ji a gaba jinin nifasi ainihin alhaiduwan nifas muke ko da haila da me da jinin haihuwa shi jinin haihuwa shine idan ya kwana arba'in daga nan mace za ta ci gaba da ibada ko da jinin yana zuwa amma na al'ada sheikh muhammad salih al-uthaymin ya kawo a cikin littafin shi risalatun fi dima'i tabi'iyyati lin nisa yayi bayanin duk waɗannan sabanin na malamai da ƙaran juna ilimi da suka yi kuma ya kawo dalili yankakken dalili na hadisi da ke nuna cewa matukar jini yana nan to fa babu ibada sai an jira ya ɗauki ina fata an fahimci wannan a ciki yayi maganin hatta mata da ke yin allura ko su sha magani saboda jini ya ɗauke su samu daren lailatul qadari akwai wannan duk ana ta yi ko da an zo da magana a ƙarshe na ga shi ya tafi akan halascin haka ɗin ne amma ge ishara zuwa ga cewan irin wannan so da yawa zaga yana kumewa ya zama rashin lafiya ga mace ko wanda take yin Charles Spacing ne wannan ba kun sa akwai bambancin eh, um, family planning da mene da child spacing ko eh, family planning shine mutum ya ce shi in ya haifi ya kaza shi ke ba zai ƙara haihuwa ba wannan musulunci ya hana amma shi wancan tazaran haihuwar likita zai iya cewa idan mace ta sake haihuwa nan da lokaci kaza za ta iya samun matsala kaza ko ɗan da za ta haifa zai samu matsala kaza ko an haifi wani yana da matsala ana ta kokarin samo lafiyarsa in kuma mace ta sake haihuwan wani da damuwa a kai to wannan a musulunci shi ya halasta a baya da tazaran haihuwa ɗin ina fata an fahimci wannan amma cewa an yanke adadi babu haihuwa ko ana tsoron talauci ko mutum na gani ya'ya kaza shi dan boko ne sun ishe shi to Allah yana fushi da mai irin wannan amma maslahan da ko na mace ana duba shi shi namiji bai da wani maslaha namiji bai da maslaha galibin mazan da ke hana matansu haihuwa tsoron su talauci ne kuma Allah ta'ala ya ce nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani wuri ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum shi namiji bai da uzurin ya ce wai talauci ne tsoron talauci da tsadar rayuwa yasa ba zai haihu ba mace ce ake duba al'amarinta shi yasa idan tana da juna biyu ma ya zamto cewa za ta ko da ita za ta kai azumi lafiya lau da karfinta tana jin karfinta garau idan dai yaron zai cutu ya rasa ruwan nono ko ya rashin lafiya ya kama shi ko ma bai da lafiyan in kika yi azumi shi kuma zai galabaita ya yanayi to a musulunci ya halasta ki ajiye azumin duk da lafiyan ki lau saboda dan shi ma ya samu lafiya jama'a kuna fahimta wannan ba fiqihu muke ba hadisi ne amma ina ganin za amfana da su <clears throat> ko da kaɗan ne musamman wanda suke bi daga nesa tunda ku muna karatu da ku a ko da yaushe ga mutanen kurmin mashinan suna ta kira a waya da malam usman jama'a kun fahimta ko manzala sallallahu alaihi wasallam a nan alhaid dinnan ya ce suna tambaya game da haila au zamanuhu ko kuma lokacinsa da Allah ce kul huwa adhan ai shi cuta ne abin nufi qadarun wani datti ne yuta'azza bi ra'ihatihi wanda ake cutuwa ta hanyar mene odo dinsa da sa shi yasa ake so mace ta zamto mai tsafta manzo Allah sallallahu alaihi ce ku jami'uhunna ku zauna da su fil buyuti a gidajenku an gane ko can da yace fatazilun nisa shi ma ga ya sauke a ƙasa shine ijtanibu hunna min ayyamil hayd ku nisance su a kwanakin da suke haila wala taqrabu hunna bil jima kar kusance su da mu'amala na aure sai mene jami'u hunna yace khalitu hunna fil baiti ku yi ɗeniya da su a gida an fahimta a ɗebe musu kewa bal ma ba lokacin da mace ke buƙatan namiji ya kula da ita kamar lokacin da take cikin jinin al'ada ko take da juna biyu saboda galibi mata na cikin jinin al'ada za ka gan cikin damuwan da ba su suka samu kansu ba za ka iya ganin mace tana da haƙuri amma ta zo lokacin jinin al'ada musamman a kwanakin farko-farko sai ganta a 'yar balbalin bala'i abu ba abu ba sai ta fara dukan yara sai ta fara tsaki sai ta rinka murguɗa baki shi kanshi mai gidan ta mai kallon hadarin kaji duk yana faruwa to lokacin da kuma take da juna biyu rauni ya shige ta akwai rauni akwai damuwa ita da samun sakewa ke da sai bayan nan da wata kaza to kuma sannan sai a ƙara mata wani rashin lafiyar na zuciya a nisance ta kaga abin zai mata yawa shi yasa Allah sallallahu alaihi ce ku zauna tare da su a gida wasna'u kulli shay kuma ku aikata dukkan komai tare da su ko da yake a can ban gama ba ko ku yi hakuri mu rinka fassara saboda akwai masu koyar da littafin daga nesa ni kuma ina so lada na ya je gare su khaliduhunna ku zauna tare da su fil buyuti ku ta ku daidai ne da su a gidaje bil eh, ta hanyar zama tare da su wal da cin abinci tare da su walmushara da shan abin sha tare da su wa kulli anwa'in istimta'i da dukkan nau'in jin daɗi duk abin da za ku yi musu ji daɗi ku yi musu karku damu kal kaman sumbantan su wal da runguman su wal lamsi da shafan jikin su jima' amma kar ku kuskura ku yi jima'i da su wannan shi ma sai mutum ya bi a hankali ko musamman yana azumi na aka samu matsala mutum ya shiga matsala shi ma to shi anan annan sulasa ya ce wasna'u kulla in gairar nika ku aikata komai tare da su in banda aure ma'anan aure an gane abin da yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi yana nisantan kalmomi na batsa a cikin maganganunsa ko kalmomi na duniya dan haka ya kamata duk masu wa'azi su ma su koyi da irin wannan wani sai zo ta faɗin maganganun da babu buƙatar sai an faɗe sun kai ishara ya isa a gane mu karanta hadisai biyu na gaba sai mu tashi a farkon babi na gaba insha Allah Malam ya ce an Anas radiyallahu anhu an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara da a gare shi ƙala ya ce Anas dan Malik ya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wuqita lin nufasa 40 yawma manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance wuqita ya sanya ma linnufasa matan da suke cikin jinin haihuwa cewa su tsaya karsi sallah kar azumi arba'una yawman tsawon kwanaki arba'in wata za ta iya ɗaukewa kafin kwana arba'in ɗin shi kenan ba da ke ake ba wanda ta ta zarce to daga arba'in ta ci gaba da ibadanta ko da jini yana nan shi yasa a ƙasa ya ce wukita abin da ake nufi shine haddada lahunna an iyakance ma mata waktan wani lokaci wanda a cikin wannan lokacin ya ƙudna fihi anis sala za su zauna a cikinsa su bar yin sallah wasau su bar yin azumi fa idan qata'a adam, amma idan jinin ya yanke kafin kwana arba'in ɗin na sau. sai su rama azumin da ake bin su wanda ba su yi ba duna sala amma banda sallah ita Allah ya ɗauke musu amma suna da lada na wanda ya sallah don haka ba bakin ciki a ciki jama'a muna tare illa an tara tuhura annan sulasulun ce ta zauna kwana arba'in katte sallah katte azumi illa an tara tuhura ƙabla zalik sai dai idan ta ga tsarki ya zo mata kafin kwana arba'in ɗin to a nan kuma sai ta yi katta ce annabi kwana arba'in ya ce kin ga tsarki ko a sati ɗaya ne sai ki don wasu suna da irin wannan halitta rawahu ibini maja ibini maja ya ruwaito hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa shine ƙwalat ummu salama ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce kun ga hadisan nan kun kalla di yawanci za ku ga 'yan uwan annan sulasulan da matansa suke kawowa ya nuna cewa sun amfana da ilimin da Allah ya ba ɗan uwansu annan sulasulan sun riko da abin da ya zo da shi sai gashi su ma sun yi daraja Allah ka taimake mu ummu salama ta ce kanatil mar'atu min nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama taq'udu fin nifasi arba'ina lailatan ɗaya daga cikin iyalan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance taq'udu fin nifasi idan ta haihu iyalan annan sallallahu idan ɗayansu ta haihu takan zauna a cikin jini na haihuwan nan arba'ina laila tsawon kwana arba'in la ya amuru hannabi sallallahu bi qada'i salatin nifas Mazala Allah sallallahu bai ce mata ki tashi kira masalla tun da yanzu kin yi tsarki kun ga ya nuna cewa kenan ya tabbata ba a rama sallah sai dai a rama mene a rama azumi wannan abu da ya ruwaito jama'a kuna da sunan abi dawud a gidanku hmm? to malaman hadisi sun ce duk gidan da ba sunan abi dawud gidan bai cika ba eh subhanallah sosai kuwa kina da shi to kin tsira hajiya sai bene ku daina haihuwa ai ba haihu <laughs> ba maganan haihuwa ake yi ba ki ji ni da kyau da ke nake eh ke din ba maganan haihuwa ake yi ba abin da ake nufi shine duk irin ibadan da musulmi zai ya je aljanna yana cikin sunan abi dawu da cikin sauki littafin da ya fi kowanne inganci shine sahihul bukhari sannan sahihu muslim duk sun fi sunan abi dawud inganci amma babu inda aka tattara duk matsalolin musulmi aka warware mishi yadda zai je aljanna cikin sauki face sunan abi dawud shi yasa magabata ko aurar da mace za a yi sai su ɗauka su sa a cikin sadaki ta sa a cikin kayan aure ba maganan haihuwa ba ne maganan sallah da azumi ake ko su makin daina <laughs> so da aka kai kokari ku siya an gane ko ku sa sunan abi ku aje abi dawud a gidanku ko kana ga kai bala ka karanta ko baka da dama sai wani ɗanka ya zo ya gaje shi kaga ya koyar da mutane shi akwai littafan da mahaifiyata ta sayi mun shekara ashirin da wani abu yanzu da suka wuce har yanzu yana amfani da su kuna cin moriyansu har yanzu to da haka a rinka siyan littafi ba a tamfa kadai ake siya ba ana siyan abi dawu da ana siyan saura abu Allah ya muku albarka Allah kuma abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana eh, insha Allah a haka dai da muke tafiya a yayi ko insha Allah za mu iya gama littafin kafin kafin Ramadan ya wuce insha Allah in ba mu gama ba ma sa mai lokaci amma dai ina fatan ma mu gama din bi idnillah ba ai mene ba ba na ƙasa ba ok to akwai inda aka yi ranar ba fasara ba ina zuwa wanne ne shi ya ce akwai inda jiya ban fasara ba jiya ne ko shekaran jiya ina ne shafi na sha hudu eh shi din ne ok to ina ne da ce wukita lin nufasa'i ko wukita din ne kuke magana annabi sallallahu okay qala ulama yana da alaka shi da wukita din ne dangane da lokacin da aka sanya ma mace mai Allah ya muku albarka lokacin da aka ma mace wanda take jinin haihuwa ta zauna ba ta sallah ba ta azumi su ne kwana arba'in idan ya cika arba'in ko akwai jinin za ta yi sallah za ta yi azumi shine sai ce kala aksarul ulama mafiya yawan malamai sun ce inna aksara muddatin nifasi arba'una yauman lallai mafi yawan tsawon lokacin jinin eh, haihuwa shine kwana arba'in fasulliyal mar'atu daga nan kuma sai mace ta yi sallah ba da zalika idan kwana arba'in sun cika a na arba'in da ɗaya sai ta tashi da sallah da azuminta wata sumu kuma ce azumi wa in lam yankata iddam ko da ko jinin bai yanke ba Allah ya ce ai haka shikenan yanzu na fassara ba ku bi na bashi talabul ilm ina ne ba fassara wai hadisin talabul ilm karanta hadisin ne ban karanta ma'anan ba wanne ne nan na ƙarshe amma na fassara hadisin to me ban fassara ba ma'ani kalimatul hadith so shikenan ku yi hakuri mu koma din shafi na tara wai jiya da na karanta hadisin ban karanta ma'anonin kalmomin ba kuma haka ne na tuna masu bi sai su koma su masu gyara jama'a kun ga wurin sai na sake karanta hadisin kamar na karanta za ku buga ne a a ko in karanta in karanta kalmomin ko sai na karanta hadisin eh a karanta hadisin hadisin na hadisin da ya magana babi na hudu kenan talabul ilm yyg ya za ka buga mun yaro da ya buge shawara kai ma na buge ka wannan yaro yana cikin yaran da suke haddan qur'ani kuma maraya ne ka buge shi ka kiyaye ni talabul ilm babin da ya magana akan neman ilimi in gobe ka sa ya yin sha'awan zuwa majalisin ba kaga dan gombe ko wa nashruhu da kuma ya shi an ibn abbas an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas amma kana da gaskiya kyamarar ne yanzu miliyan 1.270 sai dai karka kara <laughs> an ibn abbas an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa qala abdullahi dan abbas yace haddathatni khalati khala dina ta bani labari ta gaya min hadisi wanda ita ce maimuna iyalin annabi sallallahu to khalati din wannan din ne bayani a jiya kawai ma'ani yanzu muke nema alkhalatu aka ce uktul ummi ita ce yar uwan mahaifiya ya ko kanwan mahaifiya ita ce khala qalat take cewa adnaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min janabati na kusanto ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan da zai wankan janaba da shi amma a ban ɗaki kenan na turo mishi na kawo mai kusa da shi adnaitu shine karabtu na kusanto ghaslahu shine alma'u alladhi yaktasilu gaslahu a hadisin yana nufin ruwan da ake wanka da shi fa ghasala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wanke tafukan hannayensa guda biyu marrataini so biyu au thalathan ko so uku tayi shakka mai hadisi yin shakka thumma adkhala yadahu fil ina daga nan kuma sai ya shigar da hannunsa cikin ƙwaryar ruwan da zai wanka din bayan ya wanke shi a waje wancan wankewan ba ya tsoma hannun ne a ciki ya wanke ba karkatar da bakin bokitin yayi ya wanke hannun sannan sai ya sa hannun a ciki karki je wasu suna kuskure sai je su tsumbula hannun su wanke so uku to ai tsumbula wankin bata target ya zama defeated saboda da ake so kuma kin sa shi a ruwan wanda shi ake gudu sai ya shigar da hannun cikin ruwa thumma afraga bihi ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi daga nan sai ya kwarara ya juya ya kwarara ruwan akan al'aurarsa kuma ya wanke al'aurarsa da hannunsa na hagu afraga ma'ananhu qallaba min ina ilma ya juya ya karkatar da wato ya karkata ya ɗiba daga ƙwaryar ruwan thumma daraba bi shimalihi al sannan sai ya ya buga hannunsa a ƙasa ya sa hannunsa a ƙasa ba bugu wanda zaka ji ciwo ko ka ji rauni bai ɗaura hannunsa a ƙasa fadalaka hadalkan shadida ya cuɗa hannun sannan cuɗawa mai yawa addalku ta ce ma'anansa eh, mala ya ce ma'anarsa shine imrarul yadi ala shay mutum ya rinka ya rinka motsa hannunsa akan wani abu kasa kana goga hannunka akan wani abu hannun yana kai kawo thumma tawadda'a wudu'ahu wudu'ahu lis-sala sai annabi sallallahu alaihi wasallam alola irin alolan da yake idan zai sallah thumma afraga ala ra'sihi salasa hafanatin mil'a kafaihi sai manzo Allah sallallahu ya zuba a kansa kamfatar ruwa na tafin hannunsa guda uku ya kamfaci ruwa cikin tafin hannunsa biyu so uku ya zuba a kansa hafanatin shi ma ga kalman nan malam ya ce alhafnatu mil alkafaini jami'an in an ce alhafanatu shine mutum ya cika tafukan hannunsa guda biyu a tare da mun yi bayani a jiya sun magasala sa'ira jasadihi daga nan sai annabi sallallahu alaihi ya wanke sauran jikinsa thumma tanaha daga nan sai ya dan matsa ya gusa an maqamihi zalika a wannan wurin da yake tsaye da yake wanka ya dan koma gefe kadan ga nan shi ma ta ce ya ce thumma tanaha an maqamihi abinda ake nufi shine ibta'ada ya nisanta an makanihi gabarin wurin da yake ya yaktasilu fihi wanda yake wanka a wurin sai dan matsa daga gefen inda ya fara yin wankan ya koma dan gefe kadan da ya matsa me yayi a wurin fagasala rijilaihi sai ya wanke kafafuwansa thumma ataitahu bil mindil thumma ataituhu bil mindil mai riwaya ta ce sai na kawo masa al mindil abinda zai goge jikinsa faraddahu sai ya dawo da shi bai amsa ba ma'ana bai goge jikinsa da wannan tawul din ba wannan tambaya ce duk da ya kamata sai a darasi na gaba za mu rinka amsa tambaya take cewa assalamu alaikum malam daga hadisin na na Aisha sai dai baki ce radiyallahu anha ba Allah ya ƙara yadda a gare ta cewa suna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya halasta magana a toilet eh ya halasta mana musamman da dalili an fahimta ko ya halasta ah, sannan gurin wanka tambayanta ta biyu sannan gurin wanka ya halasta kawai mutum ya yi ninya ya shiga showa ba tare da ya yi gaba-gaba ba e malamai suna cewa idan mutum ya yi wanka da wannan sifan wankansa ta yi amma ta sunan ba haka take ba amma don yi wanka ya yi an fahimta ko inda ruwa ya game jiki kuma an samu cudawa kuma an samu niyya to malamai suna ganin cewa wannan ba za a ce wankan da mutum ya yi na tsarki bai yi ba wallahu a'alam sai Allah ya kai mu gobe kuma Allah da sai mu ɗora an gobe ne gobe da mu tashi agustul haidi wan nifas ne ko so ina ga kila gobe mai amfani da daman sai mai bayanin wankan wankan haila din idan mun ga akwai bukatan haka a cikin wannan insha Allah Allah ya datar da mu ina fata littafin yana zama guzurin na'am to Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah kuma ya anshi ibadun da muke yi kar ku manta mu rinka sa 'yan uwanmu da suka rasu cikin addu'a wannan tambaya ce ta fadi? sadaka ne yawwa a a barin faɗi sadakan nawa kafin nasu eh nan ajiya mun samu wani bawan Allah da ya turo mana naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da goma sha biyar a asusun saboda haka ya harba tafiyan ya kunna injin ɗin mota muna fata Allah ya kawo da zai bada miliyan ɗari shi kuma daga nan kun ga sai mu ciyar da marayu kuma mu kafa abin da zai rike marayu dan shine abin da muke nema wannan sadakan taka kawo in kawo ba zai yi aikin ba asalin abin da muke nema a samu wakafi mai karfi wanda shi zai rinka markaɗa matsalolin yana watsi da su kun gane ko akwai wani bawan Allah mun faɗi sunan shi a wannan gaban ba mi laifi ba shine NJ Malam Nuhu Shitu ya taɓa yin ina ga treasurer ne ko accountant na NNPC mutumin Zaria ne da ya zo ya gidan marayu a zaria ba gidan marayu ba makaranta ya yi tun daga primary har nursing school ana yi a wurin da ya gina ya kashe kuɗi ya gina sai ya ɗauki wani plazan shi abuja sai ba wurin kyauta wakafi so don haka da abiya da kar abiya gaba ɗaya abu ya tafi gashi nan har yanzu ba ka taɓa jin complain ko ɗaya a wurin wurin ya tafi to haka ake aikin addini wannan shine mashru'in da ake ma addini ko muna kira ga wanda Allah ya ba su dukiya wallahi dama ne wannan in Allah ya baka dukiya ya baka damar da zaka samu ladan duk wani musulmi Sau da kan akwai wanda suke da wannan irin kishin to a shirya muke su taimaka su zo a yi abin da mu da su duka Allah zai ba mu lada kuma ya mana rahama Allah ya sa mu dace mu. za mu faɗi asusun marayu ko muna da account number 0026264944 sunan banki stanbic ibtc sannan kuma sunan account ɗin mu'adhi bin jabal foundation sannan muna da account na biyu shine 2034569838 zan maimaita 20345698 shi kuma wannan first bank ne shi ma suna account ɗin mu'adh bin jabal foundation